Tuma da lara fatan an nishadanci yanzu za mu tsallaka ga zagaye na biyu farawa da shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen hausa na radio france international arafai wannan rana shirin rayuwata zai yi duba ne akan yadda a najeriya rashin abinci mai gina jiki ya zama babbar barazana ga lafiyar yara inda rahoton asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da wasu suka kiyasta cewa fiye da yara miliyan goma ke fama da tamowa wato cutar yunwa kuma kusan yara miliyan biyu suna fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a kowace shekara wannan matsala ta fi tsananta a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yammacin najeriya inda talauci da rikice-rikice da karancin abinci da kuma tsarin kula da lafiya lafiya mai rauni suka haddasa ta ba iya yaran ba har ma iyaye mata na fama da karancin abinci mai gina jiki musamman a yankunan karkara duk da su na karkara suna da ganyayyaki da ke gina jiki amma rashin sanin yadda za a sarrafa su na taka rawa halin da yara ke ciki na taɓa walwalar iyaye don haka ƙungiyoyin agaji da na ci gaban al'umma da hukumomi suka ɗauki nauyin koyar da mata yadda za su rika haɗa abincin yara mai gina jiki bakinmu a wannan rana sun haɗar da rashida sajo uwa da kuma Mata Mande Abu masu aiki da kungiyar agaji ta RCRC da ke jihar Adamawa da ke Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na Yola, Ahmad Alhassan. Rayuwata. Ita dai tamuwar. ta zamo tamkar wata annoba da ke ruruwa cikin al'umma wanda a wani lokaci har sai ta kai an rasa inda za a kwantar da yaran da ke fama da ita in ji wata ma'aikaciyar jinya da ke a babban asibitin mubi tsohon gurinmu a da gurin can ai karami domin mukan iya samun wata rana marasa lafiyan sukan iya zuwa sosai har ya kai gama ba gurin da za a kwantar da mara lafiya sai mu shimfiɗa taburma wata nan ma mu ce wannan taburma ɗaya taburma biyu taburma uku ganin yadda wannan matsala ke ƙoƙarin ya shafe dubban yara yara daga fuskar ƙasa ya sa ƙungiyar agaji ta red cross ta horar da iyaye mata yadda za su ƙirƙiri abin sha na gargajiya wanda ake kira tom brown kuma yake da sinadaran gina jiki koya iyaye mata suka ji da wannan hikima munirar sani tana cewa kai gaskiya yan amfani da ni da yara nan gaba daya ya mana amfani na farko dai an fara an zo an tara mu an nuna mana yadda za mu yi amfani da shi na kuma tattauna da Profesa Ya'uba Muhammad Sa'ad likita kuma mataimakin shugaban babban asibiti na Mubi domin jin alfanun wannan haɗi ga yara da ke fama da tamuwa. Tumburan haɗe haɗin abin shi ne wanda zai gina gina jiki akwai wannan akwai wannan akwai su gero akwai su madara akwai su abubuwa da yawa ake haɗawa kuma yana taimako a yara sosai. Ko baya ga wannan kungiyar agaji ta Red Cross ta gyara da kuma gina cibiyoyin lafiya a ƙauyen Muda da kuma cikin babban asibiti na Mubi domin ƙarfafa yaƙi da tamuwa da sauran cututtuka. wanda malamar asibitin ta ce zai kawo ƙarshen rashin isasshen wajen kwantar da yara da suke fuskanta. Don gaskiya zai taimake jama'a domin in tun da can yana kasa ka ga nan akwai fili da yawa zai iya ɗauke marasa lafiyan da yawa kuma zai sa a samu cin gaba so da kada yaro a bar shi a gida domin ba gado da za a kwantar da shi ya samu matsala sosai a gida ba da zaran gan kawo nan muna da capacity da zamu yi mu ɗauke su in Allah ya yarda. Tunkarar matsalolin da ke da alaka da jinya cikin gaggawa abu ne da ya dace ganin yadda a wani lokacin ke kawar da dan adam da gaggawa. RFI. Madalla an gaida wakilinmu daga Yola Ahmad Alhassan. yanzu kuma sai tattaunawa wakilin namu da rashida sajo uwa da ana karban garin wannan abubuwan shine dawa masara waken suya gyaɗa ana jika shi ne a wanke shi a shanya shi a inuwa idan an shanya shi a inuwa ana zuwa a nika a soya shi in bayan an soya shi sai a nika shi wannan ilimin duka mun same shi ne ta gurin wannan program da aka fara yi amma a lokacin da muna da dawo muna da wake muna da komai amma ba san za a iya sarrafa shi har ya dawo wannan garin har a iya kuma a dama a bama yara ba gaskiya wannan yana taimakawa sosai don a lokacin da ya taka kama ta tana abun nan 11.5 to da aka bata wannan garin na sati daya ta koma 12 kamin nan a ce an gama wannan program na wata ukun da na wata uku da ake ba ma mutane gari kowane sati ana ba su garin gaskiya yarinya na ta kai 14.5 don kaka da ta fita daga wannan malnutrition kenan gaskiya wannan program yana taimakawa sosai ni karan kaina na giya ma wasu ma sun je sun yi amfani da shi wanda ma ba a nan suke ba kuma sun ya taimake su sosai wani haske ya mamaye ka har abada ba za ka faɗi ba kawai ka jira har ya lullube ka na daddada maka ba za a karka ba mahaifiya ita nake yaba Waƙar uwata kenan daga bakin mawaƙi Nazifa Asnanik daga Najeriya. Da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Mata Mande Abbo guda daga cikin masu aiki da ƙungiyar agaji ta RCRC da ke Yola a Najeriya. Sunana Mata mande Agbo, ina aiki tare da ƙungiyar agaji ICRC. wato activity da muke yi shine ana kiran shi tombran tombran kuma shine ire-ire abincin da ake ba ma yara kanana daga eh, eh, wata shida zuwa shekara biyar kananan yara da suke da wannan cutan tamuwa lalle ba wai cutan tamuwa wanda ya yi tsanani ba amma tsakatsakiya ana kula da yaran nan ana ba su abincin nan domin ya gyara musu lafiyan jikinsu kuma su samu su ballaga tsakanin yara kananan da suke cikin al'umma to ire-iren abincin da muke abubuwan da muke hada wannan tom brown da shi shine muna da waken suya muna da dawa muna da masara muna da gero muna da gyada kuma za mu iya mu hada shi da kowane irin ire-iren abubuwan da muke da shi kamar irin su alkama muna da alkama za mu iya mu hada da alkama da kokowa da duk abubuwan da dai muke da shi a cikin al'ummarmu to na farko yaya za mu iya mu sarrafa wannan kunun na ɗaya za mu ɗauko wannan su duk kayakinmu da muka eh, lissafa za mu jika su a cikin ruwa a jika su kamar mintuna talatin ko kuwa awa ɗaya in an jika su sai a wanke a tatse ruwan sai a shanya shi a rana a inuwa ba a rana ba in an shanya a inuwa sai in ya bushe zai iya ɗaukan kamar kwana biyu uku haka domin ya samu ya bushe mai kyau in ya bushe sai a soya shi sama-sama kar ya kone kuma kar ya yi ɗanye in an soya shi sai a haɗa duka wannan kayayyakin da aka sossoya in an haɗa su sai a kai injin a nika shi in an nika sai a sarrafa shi sai zama gari to wancan garin shine muke kiran shi tom brown bayan haka yanda ya muke sarrafawa wannan tom brown kamun yaro ya sha na ɗaya za mu ɗauko wannan garin namu misali a ɗauko kofi ɗaya sai mu ɗauko wannan ruwa kofi biyu sai mu ɗora akan wuta ɗauki wani kofi ɗaya kuma he mu dama wannan garin da muka ba mu dama sai mu zuba a cikin tafasasshen ruwa sai mu garwaya tsawon minti talatin ko awa ɗaya in kununmu ya yi kauri to kunun Tom Brown ya dau. Kai lallai gaskiya matan nan suna kokari sosai domin sun nuna mana um, kokarin bisa ga ayyukan da suke yi. Shi yasa aka gina musu wannan gurin nan an zaɓi mata a cikin matayen da suke aiki na an zaɓe su guda biyar. Zo suna sarrafa abun nan suna kaiwa wasu garuruka suna sayarwa ana bayarwa mata ko cikin 'yan cikin garin masu samu su siya. Mata Imande Abba kenan guda daga cikin masu aiki da kungiyar agaji ta Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. tambaya gare ku masu saurare ya bacin karancin abinci mai gina jiki yake a yankunan ku wani fata ko shawarwari kuke da su muna sauraron ku da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala amadadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rafai musamman wakilinmu na yola ahmad alhassan aisha shehu kabara da na shirya na gabatar na mana fatan alkhairi